محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن يو gaskiya tv ta shigo cikin madina inda ta zo cikin wato central moxin zango kenan da muka yi bako daga Najeriya ya zo zai ba da sallah shi sa ba da bacin lokaci ba za mu shiga mu ji hutuba da wannan imam ya kawo muna insha Allah. الحمد لله رب العالمين أشهد أن محمدا رسول العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك وانا مسلمي wannan hudu ba tana magana ne akan ina ne hakikanin kwanciyar hankali da jin daɗi da arziki yake abu ne sananne cewa dukkan mutane a wannan rayuwa ta duniya musulmi da wanda ba musulmi ba nagari da wanda ba nagari ba babba da yaro kowa yana neman kwanciyar hankali ne da arziki da samun nutsuwa kowa abin da yake nema kenan to amma ina ne kwanciyar hankalin take ina ne nutsuwar yake ina ne mutum arzikin yake wasu daga cikin mutane suna ɗaukan cewa ka yi karatu kai ilimi ko da na addini ne ba tare da aiki ba kurin ya isa ka zama malami in dai kana da ilimi to shikenan ka gama jin daɗin rayuwa ka gama samun abin da yake so sai su ɗauka a nan jin daɗi yake sai su garzaya gurin yin ilimi sawa'un na addini ne ko na zamani amma ba a nan jin daɗin yake ba don Allah ya ba mu labarin bawa daga cikin bayansa da Allah ya ba shi ilimi Allah ya gaya mana cewa mun bashi ilimi watul alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce mun bashi ayoyin mu fansalakha minha sai ya fita daga cikin ilimin baya aiki da ilimin ya watsar da ilimin Allah ya ce fa atba'ahu shaytanu fa kana min al Sai shi shaydan ya bi shi sai ya zama cikin batattu masu batarwa Allah ya ce walau shi'ina la rafa'nahu biha Allah ya ce da mun ga dama da mun so da mun ɗaukaka shi da wannan ilimi walakin nahu akhlada da al-ardi a hawa sai dai ya bi son zuciya ya karkata zuwa ga rayuwar duniya ya bi abin da yake so Allah ya ce fa masaluhu misalin shi ka masalil kalbi kamar kare ne in tahmil alaihi yalhas kare idan ka kai mai ɗauki ka fafare shi sai ka ga yana lallaga yana zaro harshe au turuku yalhas in ma ka kyale shi yana kwance shi kadai baka kore shi ba baka razana shi ba baka tsorata shi ba za ga dai yana wannan lallaga din kai ka ce ya dawo daga gudu ne ko yayi wani aiki haka misalin wancan mai ilimin da ya watsar da ilimin ya kama duniya haka misalin shi yake Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa ku duba yadda Allah ya kamanta wanda ya baiwa ilimi na na littafin shi ya sanar da shi ilimin da bai ba wani ba amma ya bar aiki ya bi son zuciyarsa ku duba yadda Allah ya kamanta shi da kare ya ce shi ba kare a cikin dabbobi yana cikin min akhbasil hayawanat mabi munin dabbobi dabba ce da take da ma'ana muni dabba ce da ke da kazanta dabba ce da take da ba ta da wata himma dabba ce da ba ta da wani abu nagari ko kuma mu ce ma'ana wani kokari da za a yi koyi da shi ya ce kare yana da tsananin kwaɗayi saboda tsananin kwaɗayin kare in yana tafiya hancin shi a ƙasa yake kai ya wuce wani abu bai ci ba ci wanda yana nuna kwaɗayin kare ya ce sannan da'iman yana shinshinar duburarsa cikin shinshinar duburarsa yake inda za ka ɗauki dutse ka jebe shi sai ya bi dutsen a guje ɗauka wani abu ka jefa masa ya ce da'iman kuma yana cikin bin ubangidanshi ya ce yana cikin dabbobin da suke yadda da abu kaɗan komin kankanta abin da za ka ba su sai ka wulakanta su sai ma'ana ka juya su yadda ga dama ya ce ya fi son ya samu mushe mai ɗoyi kan ya samu nama da daɗa mai daɗi ya ce haka yake ya ce ya fi son ya samu bayan gida fiye da ya samu abin da yake mai zaƙi na da yau. yana gaya mana yadda kare yake da muni ya ce to haka allah ya sibata wanda ya bar abin da allah ya sanar da shi da ilimi ya ce sirrin wannan shine yadda wance yake da san duniya dan haka ya fita daga ilimin fansa fansalakha minha fa atba'ahu shaytan Allah ce walakinahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawa yadda wance yake da san duniya ya bar ilimi ya bi duniya misalin shi kamar kare ne yadda yake da kwaɗayi da san duniya da kaskanci da ɗaukar wulakanci akan wani abu kaɗan da haka ashe sa'ada ashe jin daɗi ashe kwanciyar hankali ashe nutsuwa ba yana cikin abin da yake na ilimi ba ne ba tare da aiki ba wasu daga cikin mutane suna ganin in suka yi kuɗi to sun gama da duniya shi kenan za su ji daɗi wahala ta ƙare da haka kullum ƙoƙarin siya za su tara halal ne ko haram to amma lamarin ba nan yake ba nawa ne wanda yake da dukiya amma yana rayuwa ta wahala tun a nan duniya gabanin lahira ya sha wahala wajen tara dukiya ya sha wahala wajen kiyaye dukiyar gashi kuma kullum tsoro yake katta kare da haka da'iman yana cikin tsoro yana cikin damuwa kai akwai masu dukiyar da ba sa iya bacci da daddare duk saboda tsoro da tunani da bargaba wani sai ya sha magani sai ya sha kwaye yin bacci ashe ba a nan jin daɗi yake ba Allah ya ba mu labarin karuna da irin dukiyar da Allah ya ba shi. dukiya mai ɗimbin yawa wanda idan an ɗauko makullan kuɗin ba masu ɗaukar makullan sai suna tangal-tangal yadda dukiyar take amma da bai bi Allah ba da bai imani ba Allah ya ce karshe muka kifar da shi a cikin ƙasa da shi da gidan nashi gaba ɗaya ya zama ya wayi gari kamar ba a yi shi ba shi kenan ya riga ya kare bai samu mataimaka ba don a nuna maka cewa ba a tara dukiya kaɗai jin daɗi yake ba wasu na zaton cewa a mukami in zama shugaba in zama sarki in zama gwamna in zama shugaban ƙasa in zama ɗan majalisa ina da matsayi ina da mukami shikenan na gama jin daɗin rayuwar duniya lamarin ba haka yake ba inda dan mukami ne da mulki da fir'auna bai bai wahala a duniya ba da bai tsiyata a duniya ba Allah ya ba shi mulkin da ya kai yana ganin shine abin bauta amma karshe mai Allah ya ce fa kullan akhadna bi zambi da fir'auna da hamana da qaruna da adawa da samudawa da duk abin da Allah ya ba su na rayuwar duniya da jin daɗi da gina duniya da suka yi Allah ce karshe duk mun kama su da zunubansu fa minhum man arsalna alaihi hasiba cikin su akwai wanda muka aiko wa tsawa akwai wanda muka aiko wa iska wa minhum man akhazathu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi wa minhum man man khasamna bihi al-ard akwai wanda kasa muka kisbe da shi wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nitsar wa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai zalunce su ba ashe duniya more mata da samun arziki ba shine ka zama wani ba inda wannan ne kaɗai da waɗannan sun bi kowa cikin mutane akwai wanda yake ganin ai jin daɗin duniya shine ka shahara ka zama shahararre duk inda ka je a ce ga wani nan duk inda ka bi an san ka kowa ya san ka duk inda ka je sai su ɗauka nan ne sa'ada nan ne jin daɗin duniya yake wannan malamarin ba haka ba ne muna ganin yanzu a duniya ba wanda ya fi yan wasan kwallo shahara amma da yawa suna rayuwa cikin kunci da wahala mutum ya tara ya yi amma bai da kwanciyar hankali idan yana cikin harkar wasan kullum yana tunanin wasan da zai gaba zai ci ko ba zai ci ba ya samu ko bai samu ba idan ma na kai galaba akan su ya zai yanzu daga nan ina ya kamata ya je kullum yana cikin wannan tunani yana cikin wannan abu kuma yau da gobe da wani ya zo sai a ajiye shi an manta da shi nawa ne suka wuce yanzu ba su ake ambato ba wasu ake ambato daban waɗannan sun riga sun wuce wani na ganin iya zan fitaccen ɗan wasa fitaccen ma'ana ɗan wasan kwaikwayo duk duniya ta san shi kenan ya gama samun sa'ada ya gama samun jin daɗi ba a nan lamarin yake ba sai ya kai wannan matakin sai ya ga ya shiga cikin wahala a waye gari shaye-shaye yawanci masu wannan harka ba ka raba su da shaye-shaye dan sai ya sha ne zai samu nutsuwa sannan in zai fito yana tunanin taya zai fito ma kada a shi domin yawon wahala yake masa sannan za a zo a kwanta ba bacci daga nan kuma sai ka ga karshe in ba Allah ya taimaki mutum ya tuba ba shi kenan sai ya bada wata rayuwa daban shi kenan ƙarshe ma wasu kashe kawunansu misalai suna nan da yawa na irin waɗanda suka yi wannan wani kuma yana ganin a'a ai jin rayuwar daɗin duniya da sa'ada da arziki a duniya a ce ina da takaddu na tara certificate kala kala na je can na yi karatu na je waccan jami'a na je can na yi amma lamarin ba a nan yake ba domin da yawa daga cikin mutane suna da irin wannan amma ba samu sa'ada ba to a ina ne sa'ada take sa'ada tana cikin abubuwan da za mu jiro abu na farko imani da Allah daga ran da Allah ya yi ka musulmi to Allah ya baka mabudi na farko na samun arziki da kwanciyar hankali a duniya domin babu abin da ya bi musulunci tsada babu abin da ya musulunci kima babu abin da ya musulunci daraja a wannan rayuwa domin duk abin da kake da shi a rayuwa in ba addini iyaka nan duniya ne da an je lahira da mutum ya mutu shikenan Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace yana mumini falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce tabbas hakika za mu raya shi rayuwa mai daɗi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu za mu saka musu ladan su da mafi kyan abin da suka aikata a lahira a duniya rayuwa mai kyau ila wani ya ce gani ni ina musulmi ina sallah ina kaza ina azumi ina iya bakin gwargwado amma ba rayuwar nan mai daɗi a duniya ban samu ba a'a kai ne kake ganin baka samu ba amma Allah ya baka Allah ya baka lafiya ya baka ji ya baka kwanciyar hankali wannan zuciya da take tare da mu in tsoka ya karama in Allah bai saita maka ita ba bayan da za a yi ka ji daɗin rayuwar duniya wato Allah ya baka zuciya ka yi nitsan maka da ita baka da shi amma ana cewa wani an tashi lafiya kana alhamdulillah ni'ima ce ana wani ka ya, ya gida kana alhamdulillah baka da shi amma kana gode wa Allah ni'ima ce ka karɓa abin da Allah ya baka wannan yana cikin ni'ima ba ƙarama ba yana cikin rayuwa mai daɗi domin Allah ya ɗauke wannan setin sai ga mutum kuma ya shiga bagabniya da yawa waɗanda suke halaka ai wajen rashin ma'ana yarda ne da abin da Allah ya ba su sai mutum ya ce sai ya zama wani sai ta zama wanci sai ta yi kaza to daga nan sai a fada can a fada nan har a je zuwa abin da yake mara daɗi idan zuciya ta samu nutsuwa sai mutum ya gode wa Allah idan ya bashi sai Allah ya ƙara mai idan kuma Allah ya jarrabe shi sai ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana faɗa lokacin da daga ta yi daga da da makiya su kai ƙara a kulle shi su kai ƙara a kulle shi sai ya mutu yake ce musu ku sani ba ni aljannata tana tare da ni a kirjina ana jannati wa bustani fi sadri aljannata da nutsuwata tana kirjina ya ce ya za ku yi da ni in kuka kore ni sai in tafi in ta dawa in ta kira zuwa ga addinin Allah shi yasa a kore shi daga masara in ya koma Sham sai ya ci gaba da wa'azi in an kore shi daga shami ya dawo masar ya ci gaba da wa'azi in an kulle shi a kurkuku ya ci gaba da wa'azi to ina za a kai shi wa'azin ne ba a so ya yi to shi duk inda ya tafi yake ya ce da haka duk inda na tafi jin daɗi na na tare ne in kun kashe ni kuma na yi shahada ya ce sannan in kun fitar da ni kun ce in tafi bayan ƙasa shi kenan sai in tafi ina siyaha ina kallon ayoyi da abubuwan da Allah ya sanya bayan ƙasa ina samun ilimi ya ce da haka ni ba yadda za ku yi da ni to duk mumini yana da wannan duk mumini yana da wannan in ka duk abin da za ka yi mai ƙarshe yana zama alkhairi a tare da shi don haka matakin farko da samun nutsuwa da sa'ada a duniya imani da Allah abu na biyu imani da kaddara duk abin da ya same ka ka sani cewa Allah ya kaddara ya rubuta dama bai zama zai kuskure maka ba duk abin da ya kuskure maka ka sani dama Allah bai rubuta zai same ka ba da haka kai hakuri da abin da ka samu ka nema a gurin Allah sannan ka faɗi kyawawan kalmomi sai Allah ya ƙara maka abu na gaba ilimi na shari'a koyan alkur'ani koyan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malaman da suka san Allah suke bin Allah suke kiyaye dokokin Allah sun bi kowa samun nutsuwa da jin daɗi a wannan rayuwa har ɗaya daga cikinsu yana cewa wallahi da masu mulki da masu dukiya sun san kwanciya da ni'imar da muke ciki da sun yaƙe mu da takubba da sun yaƙe mu akan wannan ni'ima da muke ciki amma ba wanda yake da wannan sai wanda yake kan addinin Allah kuma ya zama yana da ilimi ya san Allah maɗaukakin sarki abu na biyar yawan ambatan Allah da karanta alƙur'ani Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah Allah ce da ambatan Allah zukata suke nutsuwa da haka daga cikin abinda ake samun sa'ada da shi yawan karatun alkur'ani da yawan ambatan Allah madaukakin sarki abu na gaba kullum a wannan rayuwa ka kalli wanda yake kasanta in kana da keke ka kalli wanda bai da shi in kana da moto ka kalli wanda yake da keke in kana da mota ta hawa ka kalli wanda yake da babur in motar ma iri kaza ce kalli wani bai da irin wannan duk abin da yake da shi kalli na kasa da kai kuma duk yadda ka kai a rayuwar nan da rashi akwai wanda ya fi ka yanzu wani yana nan a zaune bai da ko kwabo aljihun shi to kalli wani yana can bai da lafiya kai kuma yanzu kana da lafiya za ka sha ruwa ka ji garɗin ruwa ka ji zaƙin shi za ka ci abinci ka gode wa Allah ko da babu amma ka samu za ka iya ci wani ga abincin ga komai amma ba zai iya ci ba kuma lafiyar yake nema kuma da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka ya samu lafiya zai bayar kaga ashe kana gaba da wancan ko da baka da komai in ka kalli wannan sai ka gode wa Allah ka kalli gani da Allah ya baka wani bai gani ji da Allah ya baka wani baya ji da haka kullum manzo Allah ce a rayuwa kalli na kasa da kai a addini kalli na sama da kai dan kai koyi ka zama kamar shi sai ka samu ma'ana a ɗaukaka ka samu daraja a wajen Allah madaukakin sarki abu na gaba taƙaita buri kar ka zama mutum mai buri ka takaita buri rayuwar nan gajera ce kada ka gajarta ta kuma da yawan buri in mutum yana da yawan buri sai na yi kaza sai na mallaki kaza to kullum rayuwar kaɗan zai ganta kuma ba zai wani abin kirki ba abu na ƙarshe komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da mai da lamari da yawan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita addu'a kan abin da ya shafi addini da rayuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai ba mutum nutsuwa ya ku yan uwa masu girma waɗannan abubuwa su ne abin da ake samun sa'ada da rantsuwa da shi a wannan rayuwa ubangiji Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke a su'ada Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu ka yabe mana kurakuranmu ya Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatanmu iyayenmu da malamanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka karba ayyukan mu ka yabe mana kurakuranmu ya ku yan uwa mai salati ga biyayyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa manzansa salati manzon Allah yana cewa wanda yi mun salati ne Allah zai mai goma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 za mu shiga mu tambaya mutane waɗanda suka ji hutuba daga bakin su muji mi suka dauka cikin wannan hutuba. Um, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Um, ka saurari hutuba. Insha Allah. Insha Allah. ji daga bakin ka wani abu ka dauka cikin wannan hutuba. Uh, wannan hutuban da imamu ya ba guntu ne. Uh, from beginning to the end duka godiyan Allah ne mutum ka yi ta duba baya wanda ka fi su ka yi ta gode ka gode ma Allah saurin addini kuma ka duba waɗanda suka fi ka shi ka yi kokari ka kara himma Karatu da ke cikin mutumin mu duka ya ke da ni na samu cikin na gode kwarai ba godiya shari yala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. a cikin masallacin yau da mun yi bako kwarai kuma bakon da muka yi kutuba da ya baye ina so in ji wato bakinka mi ka dauka cikin wato wannan kutuba da wallahi zuwa malam ya babu wani darasi babban darasi darasin ne bar muka sani shine kamar mutum cikin rayuwanka har dai ka zama musulmi ka sai ka samu duniya amma ka zama musulmi in ka zama mutum musulmi ko da kana da kudi baka da kudi ko baka da abin da za a ce wa abin rayuwa amma dai kana da musulunci ka san ka samu komai a cikin hutuban shi abin da muka fahimci kenan domin malam ya bar mun sai kaman wanda bai da addini bai da komai amma wanda ke da addini Allah ya bashi komai sannan kuma mutum na nan kuma yana mutum baka da lafiya amma kana da addini a gani ku kana da addini ka samu duniya wannan nan da arzikin shi da komi shi duka kamar da malai fadi mun samu mutane da yawa kana ga rashin lafiya ga komai ya fi so da a ce wai kamar a ya samu lafiya ko da ya yi su kudin shi duka ya nemi da lafiya da ya nemi amma ina shi ga kudi ga komi amma ba lafiya mun kuma samu wato sarkin zango na cikin anguwan madina shi kuma za mu zanta da shi mu ji wato kalman bakin shi sarki salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa sarki bako da ya fito najeriya ya yi hutuba muna son mu ji me ka dauka cikin wannan hutuba uh, well uh, na farko na yi ma al'umma musulmai du baki da masu kallon mu a wanga lokaci barkanmu da juma'a Allah ya maimaita muna Allah ya kamu sabon juma lafiya to kamar kan da ka yi tambaya malaminmu shekinmu ya muna kutuba gaskiya kutuban da ya yi yau gaskiya kutuba ne da ya shige al'umma kwarai domin in ka duba yau rayuwar duniya inda ta kai da inda da, mu yau ba, wasa ba ne domin ka duba so mutane na gan kaman arziki kudi shine komai amma yau malam ya bar mun ga kaman cikakken rayuwa mutum ka ji dadin rayuwanka duka ya fito ga imaninka domin yau in ba imani ba ko me kake da shi yau duniya banza ne don sai wasu na gan kaman kudi shine komai ko ina da ilimi na yin samu duk abin da nake so ko ina da lafiya ina da karfi ko ina da wani position kamar na samu sarauta ko na samu wani position ko dan siyasa ko zama president mutum ka samu wannan to kai ka gama kenan kuma malam ya bar mun ga kaman ba wannan bane wannan duka na filoli ne cikin rayuwa in ba cikakken imani mutum kake da shi ba duk abin da mutum ka samu duka banza ne don yau in kana da imani shi zai bari duk abin da zai same ka ka rungumi kaddara ka rungumi kaddara kamar mm, abin da ya same ni ga Allah ya fito kaga wurin in kana da wannan tawid to ya bari zukiyanka ya salkake hankalinka ya kwanta kowane hali ka shiga ciki ka san ga Allah ne au masuwa ne au jin dadi ne ka san ga Allah ne to duka yana kara ma mutum kwanci hankali a cikin rayuwa mun gode kwarai sarki ba godiya na ma na gode kwarai assalamu alaikum bayan hutuba mun samu imamu da kanshi shi sa za mu zanta da shi daya biyu mu ji abin da shi kuma yake da shi wa mutanen gaskiya tv ya imamu salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu ya imam kan membari kabar mun ji tsoro kadan saboda muna boko eh. ana neman certificate eh. ana neman a ce an bani position kaza eh. saboda abin da ya sa ake zuwa makarantar boko kenan yau kuma kabar mun san da zama wannan ba komai ba ne eh. abin da za ya kamata mu daugara kan shi mm. shine mm. waton imani eh. da abin da Allah ya baka eh. amma muna son karin bayani kan wanga zance to abin da ake nufi a cikin hudu ba kada mutum ya dauka boko ko karatun zamani da yake in yi shi ne komai ya gama komai a ka ɗauki cewa wannan wani abu ne da za ka yi don ya amfane ka a rayuwarka da addininka amma hakikanin abin da ake bukata idan mutum ya yi abin da Allah ya halicce shi dan shi Allah ya halicce mu dan mu bauta masa so ina karatun boko dan in kare mutunci na dan in samu aiki dan in koyi sana'a dan in yi mai amma kuma dan su yi taimaka min wajen bauta wa Allah wajen yin abin da Allah yake so wajen yin rayuwa mai kyau wannan shine abin da ake nufi kada tsoratarwa tana bangaren wanda kullum ya dauki karatun boko shine komai zaka wani yana karatun boko baya koyon karatun alkur'ani baya zuwa gurin karatu baya damuwa da addini to wannan shine mai matsala amma wanda zai hada duka biyu wannan haka ake so mutum zai iya daidai gwargwado to shine abin da ake gwadawa a cikin hudu imam kai batun kadar mm. in ka kuma zo yanzu haka zamanin munga shin ce in ji batiro it is upside down mm. komai ya juye mm. mutum ya yi tuntube ma shi ce kaman wai wata tsohuwan gidan shi ne eh. imam wani karin haske za ka yi mana kan wanga kadar da kan da za mu wato komawa an mu kaman komi ya same ka duka mm. kasan san ubangijin ka ne ba mutum ya yi maka mm, to shi imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani mutum baya zama mumini sai ya yarda da imani da kaddara abinda kuma ake nufi da imani da kaddara shine mutum ya yarda cewa komai Allah ya rubuta da zai samu mutum sannan kuma Allah ya san abin sannan abin ba zai faru ba sai Allah ya zartar ya ba da iko sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta komai dangane da mutum to wannan shine abin da ake nufi so idan mutum abu ya same shi ya sani cewa daga Allah ne inda Allah bai rubuta abin ba inda duk duniya za su taru ba zai iya samun shi ba in kuma Allah ya rubuta in duk duniya za su taru dan ka abin ya same ba zai same shi ba so idan ya mayar da abin zuwa ga Allah sai kuma ya riko da sababi shi imani da kaddara baya hana riko da sababi ma'ana Allah ya kaddara in ka ji zaka ji yunwa amma me zai sa ka koshi ka ci abinci to ba cikin imani da kaddara ka ce ni ba zan ci abinci ba tunda Allah ya kaddara zan ji yunwa to in ya kaddara mun koshi zan koshi to wannan kuma ba daidai bane domin komai yana da sababi so ba laifi dan mutum bai da lafiya ya je ya nemi magani wanda bai saba shari'a ba amma kada ya dauka cewa wani dan adam ne zai iya masa cutarwa ko ya amfanar da shi abin da Allah bai rubuta masa ba sai dai dan adam ya zama sababi amma ya zama shine zai yi wannan daga Allah ne shi yasa sai wani ya sha magani ya warke wani kuma ya sha irin maganin sai ya mutu dan annoma ba maganin bane yake warkarwa Allah ne dan da maganin ne da wancan ba zai mutu ba to haka lamarin yake a takaice ustaz karshen nasihanka kuma da addu'a um, ba makawa wani kwanaki da ke gaban mu shine wani 31 eh. kasar ghana za mu gefa kuri'a eh. wani addu'a za ka yi mana eh. na gefa kuri'a cikin limana cikin sauki kuma kasa ghana mu samu zaman lafiya shi samu fara da karshen nasihan ka to a babban abin da ake so ga mutane a irin wannan lokaci shine su kwantar da hankali tashin hankali ko fada ko zagi ko wani hayaniya baya kawo alkhairi ga kowace irin ƙasa ne kuma duk ɗan ƙasa na gari abin da ake so ya abin da zai taimaki ƙasar shi ba ya ruguza ta ba wajen zaɓe kuma mutum ya ƙoƙari ya duba ya zaɓi wanda yake gani har ga Allah yana da dalilin da ya sa zai zaɓe shi so kada ka zaɓi wani don wani abin da zai baka ko kuma a'a dan wani abin da za ka samu ka kalli me zai wa ƙasarka ka kalli wani amfani zai wa al'ummarka da a kan wannan sai ka gina ka zaɓenka kuma abin da mu ya sa ƙasashen afirka muke wahala shine ba ma kallon ƙasashenmu kullum kanmu muke kallo mutum ya yadda shi ya samu ƙasar shi ta ruguje wannan kuma kuskure ne a'a ƙasa ta ginu ko da ne zan rasa ƙasa ta gyaru ko da ni zan rasa kuma zaman lafiya muhimmin abu ne duk wanda bai nemi zaman lafiya ba idan tashin hankali zo baya kyale kowa kowa yana shafa shi kuma karshe baya yin mai kyau to don haka ba abu ne mai kyau a addinance ma addini ya hana ta da hankali da zubar da jini addini yana buƙatar zaman lafiya da kwantar da hankali kuma wannan shine fatan da muke a mutanen ƙasar Ghana za su yi iya bakin kokarin su su ga sun yi iya abin da yake daidai kuma duk wani abin da zai ka tashin hankali da me sun kauce masa ubangiji Allah ya bada sa'a ya sa a yi lafiya ya bada kwanciyar hankali kuma ya sa a zaɓa nagari ko na a nagartattu wanda za su tsaya su taimaka wa ƙasa da al'umma gaba ɗaya. mun gode kwarai a murya kenan da kuka ji na dr muhammad rabiu umar rijiyar lemo daga kano nigeria duka duka abinda muka yi muka kawo muku kenan akan gaskiya tv ni ne naku mahmud abdulmumin tare da abokin aiki na one salamu alaikum gaskiya tv samar da inganci